اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو إشرين دبير يوطن شابي وطن بالحج هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم تبو تيد دريه دود أربعين دعينهم أكو Allah ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa dai jiya mun sha al'ikhlas rajin sai ya rike mu yau al'istiƙama shafi ɗari da arba'in da ɗaya manzilatul istiqama akwai mataki da musulmi ko mai bauta yake kai shi wannan duka littafi ina magana ne masu bautan Allah wanda sun kama bautan Allah gadan-gadan sun kwallafa yansu akwai wani mataki da suke so su kai shi wannan mataki mai istiqama a kullum in an ce matsayi sai kafan shi za ka neme shi da dama ba ka san abu ba ba yadda za a yi ka neme shi abinda daga ciki abin da ke damu mu makaman nan duk da ake magana ba mu san su ba yanzu muke sani akwai mukami kaza ana hawan shi mukami kaza ana hawan shi har yanzu mutane wasu suna ganin mukaman nan da ake faɗi ba duk sun hauka su Eh, suna ganin su suna kan wannan mukamin har ma sun wuce ba wai maganan tawazu ne ba ba wani tawazu mukamin wannan ba hausu ba hakikatan in ka dubi madaran maganan ka auna ta da rayuwa ka za ba haka take ba to dai in ma kai haka ni dai ba haka nake ba na'am ai ba ka yi su ba wani karatun da za a yi face akwai wanda suke gani sun hau kan laifi na samu mutumin da yake rantsuwa da lafi bai taɓa laifi shi fa bai yi laifi ba za shi na da kaba shi bai yi wa Allah komai ba ya ya sake rantsewa ya ƙara rantsewa su na kawai na canza shi bai ga abin da kuma yana da wannan abin da nake faɗi nake to baka duba da kyau ba <laughs> to wannan mai takalmi ba <laughs> gaskiya to ai ba sai ne hankali za ka ga wannan ba eh haka yake to amma malam shi wanda ya fito ma ya faɗi ya fi sauki kafin da wanda ya gumya baka ya yana da matsala shi bai ma faɗa maka babban ma ka yi tunanin wannan ina da sabuwa faɗin da aka yi da nake burge ne aka wanda ya fito ya faɗi wannan magana ya fito ya gaskiyar magana shi fa ba ciki to amma duka matakaice ɗan takaicen da nake so kawai ce dole wa'annan mun taho da nisa wani lokaci in aka zo kan karatu sai ka yi nisa sai ka ga kaman ka koma baya ka ko karatun daga farko wannan maganan ba ka faɗe ta a baya ba ya kamata ka koma ka faɗo ta to an riga an wuce sai dai ka ɗauke ta anan ka kai ta sam. yadda za a yi karatun nan kowa ije nazari to haka wanda ya karanta zai koma ya sake karanta abin da aka yi ya sake istin badin abin da zai istin badin, daga nan ya nufi gaba gobe ya dawo ba kai kadai da za ka koma kabi ba ana ce a yi bita ana so a yi bita dukkan ne za a je a yi bitan da alaburare muke bita da mun yi faɗa kan littattafai ya ce alaburare ake zo a yi bita da an yi faɗa tun da za ka je littafin da za ka yi nasa duniya da za ka ɗauki to ba mu bita ne alaburare ba ka da shi kuma ba ka shirya za ka je lawa da an yi rikici akan littattafan don sai an samu an ce wani wai kai littafin nan gado ne gare ka ko kai kadai aka fayawa to ba a nazari ga ta na jirgi yanzu kawai ni magana da ke son matsayi sai ka san shi da ka tsaya ka nene shi na ji kama wani tambaya ne shi kenan ma menene tambayan dari da talatin da ɗaya karatun shekarun jami'a ƙa'ida bai kamata a amsa maka ba faɗi nan ba karatun jiya kai nazari ba ko kana koyarwa ne ka zo shi faraja mai matambayan eh Kace na uku mai ويلقيه في دهليزها كو يجيب فاشي رجاء يطرحه على عتبة المحبة ويلقيه يجيب سكين زوران فا دهليز زوره فإنه كلما اشتد رجاؤه واعتد له ما يرجوه ازداد حبا لله إياك يعني زي بريم تفي منزلة الاستقامة مدعين istiqama ma'ana tsayuwa akan abin da mutum ya ɗauko ya tsaya a kansa zuwa mutuwa duk abin da ka ɗauka to ba ka bari su sai Allah masu kawo kai za ka ga bi ko na fila iya a lokaci kaza za ga ya lalace ta ya aka kake na fila lokaci ya ce a'a na yi ta ne ina son sadu da Allah sai na mutum na yin ta nafila a lokaci kaza ya alwala na nafila to ku zai dinga nafila a wannan lokacin din har ki da Allah shine istiqama abinda duk ka fara to kana son ka mutu a kai sai dai in me yankewa ne gaba daya قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا masu mutuwa wanda suke cewa suka tsaya suka yi imani suka ce ainihin rabbun Allah mahalicinmu Allah ne sun mastakamu sannan suka tsaya suka nemi cewa suka tsayo a kai wurin mutuwa su ta tanazzalu alaihimul mala'ikatu mala'iku za su dinga eh, sauka a kansu mala'ikun rahama za a ce za su fakko gare su abinda mala'ikun nan kai ce musu Allah ta kafu wala ta hazar yau za ku koma ga Allah amma kada ku je tsoro inda za ku je mutum na taraddadin faduwa da Allah to a lokacin za su ba kwantar da hankalinka lamurraka ba laifi wala ta zano kada ku yi bakin ciki abinda za ku bari za ka mutu ka bar yaya za ka mutu ka bar jama'a sai ka ga kaman rayuwarka ne rayuwarsu dole mutuwa ta zo maka kawai za ka tafi mai kana jama'a la'allazi sa annabi ya mutu ina ummati ummati na ummati to kuwa ka ga annabi Allah ya tsare masa al'umma an tashi za a yi tsaya bayan mutuwansa Allah ya tado da jajirtacce ya koma ya mai da komai inda yake daga nan ya tsora akan tafiyar annabi tunda ina tare da annabi ne saboda Allah وأبشروا منكم بالجنة التي كنتم توعدون وانا اكتبتموك القول انت وانا ايكذا انا الجنة تو كي تتبقى عليك لم يجيني قومتي سئل صديق الأمة وأعظمها استقامة أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن الاستقامة mahallu shahidi dai umar taqabu an tambayi mai gaskiyan wannan al'umman wanda ifi wannan al'umman istiƙama tsayuwa jajircewa wato abubakar ainihin mai gaskiya haka annabi sa masa suna an istiƙama game da istiƙama فقال ألا تشرك بالله شيئا ألا تشرك شيئا بالله كذا كذا قومي ده الله شيء كذا يكي كالزم شيء كدوغر كنفا يريد الاستقامة على محض التوحيد tsayuwa akan tsantsan tauhidi duk yadda duniya ta juye duk yadda matsatsi matsatsi وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الاستقامة الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي شيء استقامة كيف إيه ka doge akan bin umarnin Allah da kuma barin abin da Allah ya hana wala taruga raugana sa'alabi kada ka dinga wayo irin wayon gila abin ya taso ka bauɗe wancan ta taso ka waske in abin ya taso sama kasuwan kuya wannan ba zai fitar da kai ba ba wai kaga ko kai aiki ko kakkai aiki za a yi addini ne ka tsaya ka nemi a yi da kai shawara shi zai ke ba alheri amma abu ya dawo ka goce haka abu ya taso ka raɓe haka abu ya taso ka sunkoya abin ya wuce ni ba a kula da ni ba ni ba a kula da ni ba ba a ba ni komai kai dama ka zo don a baka ne ta bakin wani an ce zo ka ja mota yake za a ɗauki nauyin gidana sha'awar a ah, ɗauki nauyin gidanka ba masallaci bai ke ɗauki nauyin gidanka ba ko da abubuwa za a yi har masu kuɗi muna gaya wa masu kuɗi idan za ku taimaki 'yan masallaci ku taimake su tsakaninku da su ba lokacin da suka yi aiki a masallaci ba tsakani da ana duk mutumin da zai kawo abu lokacin da aka yi aiki aka gama yana nema ya ɓata wa mutane aiki saboda mun san ɗabi'an mu hausawa ran da ana kawo wa ran nan sai aka zo aka yi ba kawo ba sai ga mutane suna ga dama in za ka asalin aikinmu mu abinda muka ɗaukar kanmu kowa zai kai da abincinsa haka muka ɗaukar kanmu mutum goma ba zai iya ba yau in ya kawo jibi in ya kawo wani lokaci in ya kawo sai da ya fare kuma ya dace gare shi ya fare to tun farko ka basu su saba eh, saboda domin ne hanya ta mugunta jama'a duka ba su sani ba amma hanyoyi na mugunta suna da yawa wanda Allah ya taimake shi yakan tsinka da shi akwai wanda zai baka taimako wallahi rubuta shi jama'a zai bi taimako sai ba iyalanka su ba su da hankali su ci su ta da kai gobe ya sake kaiwa jiri ya sake kaiwa sai ya tsaya ta in ya tsaya ya ɓata maka iyali gobe ba ka iya kontrol su ka sake su a ce ka sake ka riƙe an ɓata su ba za ka iya ba sai dai ku zauna zaman doya da manja kawai za a kai matsalan da bai kamata a ɗauke ta ba amma dole an kai ƙarshe ta za a ɗauka saboda ka nan mecece matsalan da ba a so yadda ana zaune haka bai kamata mutum ya kai mutum ƙara wurin Allah ba ake mazanto wani shi nan Allah zai mana hisabi kaga bai kamata bai kamata a yi haka ba amma in aka juya aka ji haka ba a wanda ya bata ma yara ya bata maka su yi su nawa ne kaza tsoron nawa ne kaza ko da misalin ko lokacin da muke tura mutane daji kafin a wannan zan ce maka mu dubu biyar muke da shi za mu baka dubu biyar amma in wani ya zo ya ɗauki kuɗi ya ba ka karɓi ko nawa aka baka kan zuwa daji da kake karɓi amma ka san ba lafi ya baka ba ranar da naki ya ƙare za ka ci gaba da aikinka amma mutum ya ɗauko taimako ya za ka karɓi ka yi amfani da shi idda ka ke so masallaci bai hana maka karɓa ba tun da aikin Allah kake amma ka sani ba masallaci ne ya baka ba shi masallaci abinda ya baka dubu biyar ɗin nan ya baka kuma akan haka za ka ci gaba da aiki shi ya ga zai iya baka ka san da wannan duk da sai a samu mutane sai su manta da wannan ceto dole a saba da ta saba ba a baka komai Allah kake wa shi kenan sai ka ɗora abinka haka don haka nan istikama ne ka samu dogewa a kan abinka an tasaqima ma'alar amri wannan hayi wala ta ruhu kada ka dinga wayo rauganar sa'ala wayo irin na damisa na fassara kalman da lazimi ne da ne da na fasara ta ne ba kalma da kalma asalin wayan da kwanto don ba duk wani ne zai iya jifan jila ya same shi ba yana kanin gamsan don kerin da kawai zai shi da shi zan kwata kasa sau kerin na sai wuce idan ya kallo kerin nan kafa kafa ce zai zale hawa kerin na sai wuce ta kafa idan ya zanto ainihin ya zo dab da shi ba yadda zai sai bauɗe sai ba faru wanda a wurin wasanni kuka ce masa ta'arsa ba shi ga mutum kayan ke ka dauke shi zai gade ka dauke sa ya bauɗe ba makoli ko ce ka dauke ni iya dukanka an wara ka samun shi ba in ka auna shi zai gani imma ya ɗan kauce kaɗan ko ƙaƙa duka ka kauce wata bai samu ka to saboda haka nan haka nan shi ne asalin raugan rauganul fa'alabi haka suke kiran shi ba ko a wancan to amma mu zan da za ka fahimce shi wayo ka dinga wayo irin na dila kai abin da ake baka wahala wasani ito shaykhal islam ناجي شيخ مسلم شيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول استقاموا على محبته سندوجي كان صن الله وعبوديته دعينهم إبوتة أمتا فلم يلتفتوا عنه يمنة بس بود إدامة ولا يسرة na manta wani karatu ainihin wato a istiqama ya kamata an yi shimfiɗa sa hatta aika lura Allah sai da ya tsaya a kan kakarayi ya gyara ma maciyar abinci ya gyara maka makalla ya gyara maka kafawun gababuwa ya samar maka da abinci ya samar maka da iskar da kake sha kullum yana jaddada ka yau da ta tsaya wannan ta tsaya daidai da kiftawan ido mutuwa za yi shi ya tsaya a kan gari za kullum za ka tashi ka minti kai bacci ke bacci ka tashi ka tabar kokinka ya riga ya tsaya ma shi ke duba duk abun da ke tare da kai to don haka nan in kana neman aljanna sa to dole sai ka samu istiqama a bautan sa. idan ka shekara kana gadi ba kai fashi ba ran da ka fasa ran sai ya karsa gaba ɗaya shekarar da kai kamar kayi a banza ba ka gani gadi to sai dai na masu koren kaya masu koren kaya ce gadi idan masu koren kaya suka ɗauki rasu gadi a wuri malam ba a rinkewa ba ka barin wurin sai wani yazo yana tashi dama kan shi bai fasawa shi isa za ka ce farkon training ɗin sa cika alƙawari ka cika ka zama mai cika alƙawari in kai mistake na minti ɗaya. to ko za a ladantar da kai ko mu'amala take da su za ga ina magana da kai ina kallon lokaci kafin ya zo wurinka ya auna manti na wazai saboda in yana da alkawari zai ajiye reserve to idan lokacin nan ya makofa za a gani ya bi baya ya yi gaba ya kalli lokaci ya yi menene kai in ka matsa ce Allah ya gafata malar na da dan gudu. za ga aka gudu to saboda haka nan wannan istikama sai abun nan in gadi suke aure dukkan wuce wuraren gaje za gaba kuwa amma na so kai ka zo ka da shi yana tsaye auren yayi sharka ka biyo shi da asuba ka da shi da daddare ka da shi da rana ina nan yawan jama'a bai sa isa kafi yana nan muntunan da aka bashi ya kare auren wannan shine istikama. don haka gadiyansu inda aka sa su shine gadi ne istiqama to duk abin da ka dauka ga Allah bai kamata a samu kuskure ba kawai ka tsaya tsayin ka kullun kana nan ba su san ciwo ba ba su san wane ne ba وفي صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام ka yi min magana akan addini nan na musulunci kaulan wani magana da la as'alu anhu ahadan ghairaka ban tambayan wani mahaluki ba kai ba mai madadinka kai dai za ka iya bani amsan tambayan nan kala kul amantu billah farko dai ka gaskata Allah na gaskata Allah kuma da gaske har sun mastaƙin ka tsaya tsayin daka babu girgiza babu canji babu kaza wa an saubana yanzu kaga ko da yau na kadobi limaman mu kadobi limaman na isi kama sai ka samu liman ya sati ya sallah ba kawai an mayar da kila masallatar ka tanda su kowa abin da yake so ya je in ya dawo matsayin sananan je in ya dawo matsayin sananan ai idan aka fa ka kiran sallah aka ga ba ka fa masa duka da ka san da kai kamar sai shi wani ake yi mai yawan gaskiya bai kamata ka nila dan ba don mai kiran sallah dole ya tsaya wannan matsayin ya shi an kana ga inda za ka ci abinci za ka dinga kira mana sallah za fashi to shi kenan an kuma za ka rashi mu nemi wanda ya san yadda zai samu abinci amma ba zai fasa kira mana sallah ba ba mu san akan la fi ka mu ga mutum ko mutum ya tafi kwana haka zai dawo da kawo matsayinsa a mu ba ka da uzuri ba ka ciwo ba ka kaba ba ka kaba ba ka kaba sai abin da ya kasance tabbas haka ne to haka nan da shine istiqama a ga istiqama daga duk mukamin da aka baka sai dai an dauka an haƙa rami an burne to kenan daga nan a nemi wani irin kai hau an saubana رضي anhu عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استقيموا قطعيا أي دكا ku duba ko da ɗaliban ilimin nan ne manyan da muke kanta a ce maka mutum ya shekara goma gaban wani bai taɓa fashi ba ya tsaya a kai shekaransa goma kenan wani ashirin wani talatin wani wannan karatun da ke yana da wani wani nauyi ike da shi wata dala da gauran dutse ne yau ina nan gobe bayan nan za ta kaza ta kaza wannan tsakani da Allah ba da ka za a yi musulunci ba sai dai Allah kawo waɗanda za a yi musuluncin da su kuma duk lokacin da aka same su alal haqiqa za a gaide su istaqimu walan tuhsu ma'ana ba za ku iya ba ku yi daidai gwargwado fa ana son istiqaman da ake nema istiqama ce ba kuskure ba da wuya ba ba ni da lafiya ba ka ba ba ka ba wa alamu ku sani anna khaira a amalikum sala fiyayyun ayyukan ku sallah a jami'i sallah a kan lokaci kuma a jam'i idan baka iya tsare sallolin jam'i biyar ba a kani da Allah ba a kulla abin arziki da kai kai kake gani kana wa mutane abin arziki dole jam'i ya zama jam'i bai su tare ka a nan ne za a iya za ka ya ɗaukan aikin Allah wala yi zo ala ba mai iya tsare alwala illa mu'minu shin tsare alwala kullum kullum ko riƙe alwala in shekarar maliku nawa ina sallah fubahi da alwala isha arba'in a yanzu sai dai a ce wa ya taɓa sallar a isha asubahi da sallar alwala isha sai dai a ce wa ya taɓa yi hmm? in an yi karatu ji kawai ake wa ya taɓa sallar asubahi da alwalar isha ya yi yawa wa ya taɓa kwatanta ina son in yi haka abin ya faskare a ce ka taɓa zama a daren da ka ce in Allah da yau daga kai sai zuciyarka daga kai sai ranka al'amma su da so yau ina son sallar asubahi da alwala isha kuma da safe za ka bi aikinka ba zai yiwu ba da safe ka je a ofis ko a karantarwa ko a ina ka kama bacci sana ce ai yau ni na yi sallar asuba a da salolar ishahi ita da ke jin bacci a ba ne mantuna in yi bacci ka rufe aikinka wannan kada ma kai to ba mai riƙon alwala sai mumini yayo ai dole ce take kama mutum alwalar ta karye ai dole ne da zuwa da to ai kai kai ciye ciyen da take karyewa ba wanda ya bata ma alwalarka daga cikin matsalolin abin da ke bata zukata a shi ba kai koshi ba idan ka koshi ai dole sai bayi menene ma baitin ko kasa rike mana baitin kiriya su din kawai ne na rike shi mai dogon maragi mai katon ciki mai yawo daga bayi sai bayi ina nan cikin gulgul himma amma yawan karyewar alwaya daga ciki shi na kawo shi ke bata ciki mafi yawancin ciwukan duniya inda a kai kamar wani likita na duniya na cewa musulunci ba abin da bai tanada ba shi ya zo da ƙura'ani Allah ya faɗi tushen kiwon lafiya aka ce a ina yake yi shi ya abin da ya take da suna awa inda aka ce a yanayin eh, kulu washarabu wala ta sulfu ko ci ko sha man kada ku almubazzaran shi ka ci kaɗan ka sha kaɗan kada ka wuce iyaka manzon Allah ce kafa ibnu adama luqaymatun ba ce ga irin nau'in abincin da zaka ce ba luqaymatun dai yaqim na biha sulbahu yau shi da zan ina canza lola yau shi zaka same shi da ciwo mutum ya wa kansa ciwo ya ja wa kansa ciwo wal matsalubu abinda ake nema min al abdi al istiqamatu wato Allah ta'ala abin da yake nema a zuwa gabawa ya samu istiqama ba aiki da yawa ba na kullum kullum yake nema na kullum kullum ma wa dama wahiyar sadadu shine daidai fa ya lam alaiha salmu muqaraba idan bai samu daman kaiwa wannan ba to sai ya kusanto fa inna zala anha in ko ya gaza daga inda yake ke fattafarito ya yi fatake wal ida'a ya yi laifi ya kakanta ya kin abu aka fashi kama fi hadisi abi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallam sabbidu ku ko aikata idan yi tsanani wa karibu kuma tsokusa yare ne na harbi wa'alamu ku sani annahu lan yanjuwa ahadun minkum bi amalihi ba wani daga cikin ku da zai yi nasa dalilin aikinsa amma ana bukatan idan ka bi Allah martaban da yadda da kai sai maka kyauta tarin aikin ka baka ladan da za ka jibge ka biya a wanda ke kanka ka samu aljanna tun babu shi ba nan muke magana ba a numfashin shekara dama ana sayarwa miliyan ɗari hudu da doriya to sauran ayyukan fa sauran abin da aka yi maka fa da me za ka samu ka biya saboda ka nan aikinka ba zai baka ba a'a ɗan ka ce za ka sa a baka aljanna duk wanda zai shiga wuta zai shiga ne da kyautar Allah aljanna zai shiga ne da kyautar Allah wanda zai shiga wuta kuwa zai shiga ne da adalcin Allah saboda abin da aka aka yi masa hukunci da shi kalu wala anta ya rasulallahi shin ko kai ma ba za ka shiga aljanna ba sai da kyauta kala wala ana harni illa an yi tagammada nillahu bi rahamatin minhu wa fadlin to amma mamaki yau ga mutum wai ita ba shi bai da kuskure wato magana nan ta dauki ne ya tsaye ya sake wa shi wallahi baya zama biyu a iya sanin fashi duk abin da ke daidai ne ga shi bai yana da ciwo kasa ne ikon Allah to ga manzon Allah ba zai je aljanna ba zai da rahama aikinsa ma ba zai kai shi ba ya cancanci aljanna ne saboda ta'arsa ga Allah hmm. wallahi ba mahaukaci ne ba inda irin wannan hauka ne ta duka ba ma mahaukaci ne ba Allah da hankalinsa inda irin wannan hankalin ne da kai irinsu suna da yawa ba. wallahi kin faɗi su yi akwai masu rubuto takarda sun za su soya za a yi a kaza. shi ya rasa ne yau Allah akwai wani kwanaki wani rubuto takarda sai eh, abin da mai takarda mai kyau ce sai ya rasa da zai zama da ya laifin shi ba san yadda zai san laifi sai da ka fito dinga zuwa makaranta za ka koyi yadda ka za ka san laifin ka fa jama'a fi hadal hadith nan ko da Allah ya tara a wannan hadisin maqamatud dini kullaha masabobin addini kaf sun haɗa wannan hadisi fa'amara bil istiqama ya yi umarni a tsaya kullum kullum wahiyar sadan shi ne yin abun da yake daidai wal isaba a samu abun da ke fin niyyati wal akawali da maganganu wal amal wa akhbara fi hadisi saubana na bayan can annahum la yutiqunahu ba za su iya ba wancan da aka ce menene kun ga dukkan saubanin istaqimu aka ce walan tursu sai ce ainihin ku samu daidai amma daidai ɗari bisa ɗari ba za ku iya ba in dai ɗari bisa ɗari ne to ba za ku iya ba فنقلهم إلى المقاربة sai ya ɗauke su su kusan da wurin ɗin wahiya an yi ƙarribu min istikama su kusanci istikaman don istikaman babba ce bi hasabi kwatihin da daidai iya ƙarfin su tun da menene in an ce ya ƙarfin ka sai ka ƙure? ba zai yiwu ba fa kana da dama ka ajiye ka sai abin da zan yi kenan ha za ka iya ƙarfin da kake da shi in ya ƙare shi kenan ya wadatar kallazi yarmi ne ilal garabi kamar mai harbin target ne fa in lam yusibhu um bai samu ma wurin baran ba ya qaribuhu wa ma'a hadha fa akhbarahum anna al istiqamata wal muqarabata la tunji yawm al qiyamah shi wannan tsayuwan fa na kullum kullum din da kusantan tsayuwan la ba su tsayuwatar da mutum gobe ba tsoronsa a tara ma aikinka ya baka aljanna ba za ka samu ba Falayar Kano, ahadun ila amalihi kada wani mutum ya dogara da aikinsa zai kai shi aljanna ba hi isa jiya ne muke ta magana mutum kada ya duba aikinsa in ka kai martaban ka duba aikinka gaba ɗaya ba ka ganin kayi wani abu in ka kalli abun da Allah ya maka ba ka kallon kayi wani abu ba ka gani kayi sallah ka san kayi sallah irin jami na ganin kayi kokari ba ka ganin kayi kokari har ainihin abun ya zama ka to ba ka ganin kayi kokari duk abun da kai kana gani kai na kafashe ne ba kai abin da ya dace ba ba ga mutum sallah ya gama ba ya manzon mu sai ce astaghfirullah ba ku ga ainihin mutum zai kwana hamun laili ba da asharu sai istighfar gifari min minan layli ma ya yahja'un haula ibadullah wa ya ashari hum yastaghfirun ka gani ai ka ga mutum ya yi kiyamun laili ya tashi kuma ya zauna da asubahi yayin da Allah ya zo kufa yana ta yana neman gafara ba ka ga kiyamun laili da nai ba ba fa kallon aikin su maganan tana da nauyi na son bayanin da a dinga maimaita ta a dinga duba ta muna da matsaloli muna kallon muna kokari fa muna kalla muna da kokari kuma wani na kokari dubi dai wani nan bayan Allah kalilan ma ya ji ɗan kaɗan suke runtsawa da daddare amma in asubahi ta yi tsohon sai Allah ka gafarta mana laifukan su suke kallo na ƙasar su suke kallo girman Allah suke kallo daraja Allah suke kallo haƙƙin Allah da ke akan su suke kallo ba su bayar ba ba su ganin sun yi kiyamun laili har za ka kalli kiyamun lelinka, za ka mulan haban kayi kaza kayi kaza din nan kayi kuka awanka guda kana kuka ka je kana kallon irin wannan abin da ka yi da matsala kana kallon aikinka wannan zai sa ka wani ɗantin ƙaho jin wani abu a zuci amma da za ka kalli girman Allah za ka gaba abin da ka yi da za ka yi bautan Allah ka fashe ba abin da ka yi hmm. Eh? eh dinga eh ba ne shi ina iya tawassuli tunda ya fi tawassuli da mutum ya yi aiki ya yi tawassuli da aikinsa ana iya yi yanzu zaman ka zuwan ka masallaci ya Allah yadda na je masallaci ana ruwa Allah to kai min kaza ba laifi Allah zan zuciya ka don Allah gai fal istiqamatu kalimatun jami'atun akhizatun bi majami'id dini wato istikama wata kalma ce wacce take magama matattara wacce ta tattaro akhizatun tariko bi majami'id dini gaba ɗayan igiyoyin addini ta tara sauri guda da hmm na yi tsallake ina ne na to da nake kawai latun ji yau malkiya ku falayar kano adun ila amalihi kada wani i karkata zuwa ga aikinsa kamar na yi wannan ba shi ne ke kaka duba aikin ka ba amma dai anan wurin na tsaya saboda haka na mutum ka ya kalli aikinsa kada ya duba aikinsa a matsayin ya yi ƙoƙari a matsayin ya yi abin ku gane ya kalli aikinsa ka Allah shai ai har a a du'a iya wata ce ya Allah ka sanya ni ƙanƙantacce a idona a idon mutane kuma na da daraja ni in dinga ganin ni ba kowa ne ba tsakani da Allah ne ne kaskantacce to amma a wurin mutanen na da kima Allah ka bani haka a wurin ka na da daraja amma ka bani kankantar da kai wanda yake na gaske ba wanda zan yi shi da karfin tsaya ba akwai wanda za ka yi da karfin tsaya ka sauko kasa da ƙarfin tsiya ka shigar da kanka cikin mutane da ƙarfin tsiya amma wannan tsakaninka da Allah kai ka san ba komai bane ba kai duk littattafanka duk tarin kuɗinka da kake ciyarwa duk mulkin da kake rike da shi ka tsantsantar da kanka Allah fala yarkanu ahadun ila amalihi wala ya'jibu bihi kaga ba zai yi kaho da shi ba kaho da shi shi zai sa hakka ga kayi wala yara anna najatahu bihi ba zai dinga ganin iransa da wannan aikin ba ba shi ne wancan ayan mutanen kirke suna yin abin da suke yi ainihin suna masu kankantar da kansu bal innama najatuhu bi rahmatillah wa afwihi wa fadlihi shine fal istiqamatu kalima jami'a istiqama kalma ce wacce ta tattaro akibatun wacce ta kamo bijambi ma jami'in dini da magaman addini wahiyar kiyamu bai na yada illa shi ne tsayuwa gaban Allah ala haƙiƙatar sidiki bisa gaskiya wal wafa'i bil ahadi wal istiqamatu tata'allaqu bil aqwali wal af'ali wal ahawali wan niyyati fal istiqamatu fiha وقوعها wa وبالله وعلى امر الله saboda kana istiqama tana da alaka da maganganu wato duk maganan da mutum zai yi to ya kamata a ce ta fito saboda Allah kuma don neman yadda Allah kuma daidai da umarnin Allah shi kenan an koma kaufu ko da wara'u a zuhudu ne ku zuhudu da wara'u zuhudu barin duk wani abin da bai da amfani kawo me yake da suna wara'u kuwa barin abin da ake tsoron cutarwa ta duk wani mai cutarwa mutu yau shi to ka kuwa wanda i wancan matakin zai iya yin wannan zai iya kasancewa gaba gabaki ɗaya tana da alaƙa da me yake da suna istiƙamarsa tana da alaƙa da maganganunsa don haka na suna aukuwa saboda Allah don Allah bisa umarnin Allah wal af'alu haka ayyukansa kaf yana aukar da ayyukansa saboda Allah baya yi don wai za a bashi wani abu ko don za a ɗora shi wani mukami kuma ayyukansa suna aukuwa don Allah kuma ayyukansa suna gudanawa a kan lamarin Allah kuma hakikatan in ba irin waɗannan mutanen aka samu ba ba za a dini ba sai dai a tafi a haka Allah ya yi mana gafara wal ahwalu haka matsayin da mutum halin da zai kasance ya kamata duk halin da za ka zaɓa wa kanka ya zama kayi shi saboda Allah don Allah kuma bisa umarnin Allah wani yato manufofi kaf a tsarkake su a wanke su a yi su domin Allah saboda Allah haka manufarka za ta kasance kuma akan umarnin Allah a wannan sai a ce fal istiqamatu fiha wuqu'uha lillah wa billah wa ala amrillah qala arifina wani daga cikin masana Allah yace kun sahibal istikamati la talibal karamati فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة وربك يطالبك بالاستقامة الله كدان الدو من قال يا الله كدان الدو أن الله dole ne mu tsaya mu ba wa kanmu mu roƙi Allah ya ba mu ikon horar da kanmu akan wannan ka zamo mai istiƙama kullum tutur la falibal karamati ba mai neman karama ba karama kana neman biginka misali in an tashi a karatu yanzu ka ce Allah ka ɗauke ruwan nan bayan Allah su je gida sai ka nan ruwan haitsa lokacin da ko an shiga gidansa shi ke lafiya ga ruwa ya sake dawo zai karama to kakka mai neman wannan kada ka zama mai neman karama Allah ya yi maka yadda kake so fa inna nafsaka mutaharrikatun fi talabil karama tsakani da Allah ran mutum ne tana neman karama karama ta auku gare ka wa rabbuka ubangijinku ya tsali tsalibuka bil istiqama Karama ainihin gaf ya kare ta sa zubarwa a zubarwa kuma a yi wa motan ce ta tafi ta kai ko inda za ta je zai karama kamar wani yadda wani bawa daga cikin bayan Allah ya shiga daji da ya ishe ko wani hali yake ciki bayan da ya shiga daji ya ce sai zaki zai zaya ya ɗaurawa zaki don ikai zakin ya taho gida gidan shi yanzu ya saukar da ishin zaki ya goma daji ri karama Godi dokinsa ya mutu a kan hanya ya yi nafi laraka a biyu ya ce ya Allah ka sa da dokin nan ya kai ni gida dokin nan ya ne ke ya hau dokin ya zo gida ina zuwa gida ya ce wa ne ta fi ka cire siddin can dokin nan matafi ne ina cire siddin da ke kai dokin na sai faɗi aka ja aka ja yi. fi karama kakka ne wannan karama kakka ne wannan karama wani aka bata maka yake kai kowa ne Allah wadaranka ya yanke jiki ya faɗi kakka ne wannan karama ka samu istiqama eh eh, eh. eh ai ka san zuciyanka yakan nema ko a zuci yakan roƙi Allah yakan san ya roƙi Allah karamanta uku ran mutum na bukatan irin wannan karama ya ce wani abu ya auku na bijinta ga mutum mutum ba zai neme shi ba ya naɗa kansa amma ransa na so ko ransa na so duhu eh duhu kawai sai ka ga hannunka ya haska ka gama abin yake hannun ya mutu sauran mutum na son haka amma bayan Allah suna bakin cikin da akuwan haka ba fa su sukan ce karama kamar haila ne da ya mace tana zo da kawai ta jijini ya zo dole ta sashi zambur don in ta ci gaba da zama jini za a ga gini a kafanta menene a kafanta dole ta tashi ta fice ta koma ta samu wani lungu ta san yadda za ta tattali jinin ne to haka karama take da waliyan Allah yadda kafan mace ta yi haila a cikin mata a sai budurwa ce an sha gayo sai ga haila to ka za kara mata ke rai tana fanta ba ba ai karama ba akwai wanda bai da istiqama ai ka samu karama ba kuma ake samun istiqama ba ga gani ba wai za a ce karama ta tsaya ga istiqama ne ba akwai wanda bai kai martaban istiqama bai kan kai kan samu karama don istiqama babban mukami ne istiqama na gaban karama a yanzu wa zai fi baka mamaki ba mutumin da yake eh, doki ya tashi kafin girmama shi ba to da za ka samu mutumin da ya shekara ce tun da muka dawo kinkino yana sallah ban farko bai taɓa fashi ba to wannan nashi ya fi wanda yake doki ya fashe shi kila ke kama mun ta sama a shirin ku a ce tun da aka yi masallacin nan bai taɓa fasa sallah a su subahi a saman gaba ba zuwa yau karamar wannan ta fi karamar mutumin da mota ta faɗa rami ya ji yaro na koka ya janyo ta fi zuwa sai ga ta waje ka zo wani karamar shi karamar wannan wanda ya zauna a sahun farko shekara ashirin ya fi wanda ya tsallake rafin ku yanzu rafin ku na ji labarin ke ya kawo saboda haka nan in ka je gobe ka kalle shi da cewa ce mutum a yanzu ka ce kana bukatar tsallaken shi ka shiga ruwan nan kana sa ka kan taskan san aga ka tsallake wannan wanda ya shekara ashirin yana sallah a kan farko ya fi wancan to haka ta gane bambancin su ya ba kusa ba to kaga ai bai ba fa bai ba tabi ai ma sai ka ga wani na da shekara arba'in bai taba fashi ga jami'i ba riyadu salihin zai fassara maka haka duk wanda ya shekara arba'in za ka daina kwanciya kan shimfiɗa mutanen madina na farko ya kwanta a kan tabarma ka ku muku ɗan shekara arba'in lokacin ya fara buri lokacin yake jin duniya ta yi masa a gabansa ba mustahil zai fiye komai so ko lokacin sun karyo balle wanda kai shekara arba'in yana na da salihi na kun karanta su kun karanta to a kaga wannan zai iya wannan zai samu wannan istiqamin sai kaga kuma Allah ma ya fi taimakon irin wa'annan sai kaga Allah ya sauƙaƙa masa abincinsa sai ga Allah ba shi 'ya'ya masu ɗara wannan dan ya dauki nauyin kaza wancan ya dauki nauyin kaza wannan ya dauki nauyin kaza a zo a ce baba mai kake so yake aljanna sha Allah baba mu da ita je ka nema saboda haka nan daga nan sai dai lokacin sallah kawai yi masallaci lokacin sallah kawai yi masallaci kan za muna da irin kwatan kwacin irin waɗannan bayanai yan kasuwan mu na da ai in mutum ya kai wani shekaru yana da tsaba babbi biyu ko uku gaba ɗaya dai na zuwa kasuwa komai ya damƙa yayan yakan je kasuwar don a gaisa da jama'a wajen goma sha ɗaya haka zai shiga wannan ya zo ije suwa wannan ya zo ije suwa ko akwai wata mu'alƙada ya warware daga nan daga azahar ya tafi gida daga azahar da ya ce makaranta malamin daga nan ya gama ko kuma ya yi azahar ya zauna ya karatun ƙura'ani ya yi wurdi ya yi wurdi daga nan alabashi la'asar na yi la'asar kuma sai gobe koma na yaushe ne wannan wani yaro ya je kano ya ce min ya ce malam kai shi malamin karatun ƙwarane ya bai fitowa da safe sai dai wajen dab da azahar ga makarantar kusan a kano ana tun kafa da ita duk wanda ya je makaranta a ganjar gari a wuri kaza na karatu ba zai na faɗa muku sunanta ba ta ƙwarane mahaddatan da ake ji da su a kano ko a najeriya ma kusan in dai matasa ne wannan makarantar su yi to wanda ya kafa makarantar babban ala in ya tashi daga sallah asuba ya je gida sai wajen shi a biyu ya fito ya yi sallah a zahar in ya yi sallah a zahar ya gama ya harbe to masa faru a ya ya kowa zai zo da gudu ki zauna a yi layi a lauka ta ta ta ta ta ta ta ta ta wancan ta ta ta ta ta ta ta daga nan har zuwa sallar ta in yi sallar la'asar kuma ka bi sai dai da sa sai da sa sai gobe sau kalafi sau kalafi in ya koma gida sai gobe da ƴaƴansa na gudanar da dukkan komai ai wannan ya samu karama hmm? in ma da fitina sun fi karfin su ya'yan ba su tunanin su yi gida ba su tunanin su yi kaza duk yan duniya sun kawo cappa da dama irin masu yawon wa'azi na suka da Allah ya ba su guda ɗaya jabiri su ba wani wanda zai ja maka baki ba da bukata zauna nan ija bakinsa a nan suke shiga azuzuwa suke shi haka ma Allah ya turo su daga suka ce to mallan ko za ka bari a gina maka wannan makarantar yake ko gina aka gina aka ce a fako da yake Allah ya sauƙaƙe ni ma kyauta aka gina ta kan za ku karɓi kuɗi takardar ce ku rike kayan ku da wuka ka kai ka gama ka tafi ka je ka nemi takardar ka inda zai ka dai san qur'ani shi ka kuma Allah ya sauƙaƙe masa inda zai rayu ta hanyar halal kai ba wannan haram ne sai hasada sai ganin yashi hmm. dagewa za yi kawai idan kai kwana biyu kwana uku ka gaba yiwu ba ka sake kai wa kanka ladabi ka sake komawa zai samu haka kawai a banza in kuka yi kokowa da mutum ya kada kai shi kana sai ka bashi ka ce kaka ba ai sake bi shi za ka yi so nan ke dan ya kwantara ka da kafa ai ya kamata ka kabe ka kabe gora ka shi shekan sai na rama me ya rama waka ga shaidan ya zama abin da ya hana maka din ka wuce ka fara kwana uku ka fare shaidan ya kwanta baka da kafa ya ɗaga kafa mai ya kwaɗa ka da kafa An ka tashi ka share in ka sake da kofa kilan kai fara kwana bakwai don ba barin ka zai yi ba ka fake wannan ka fake tuba ka fake neman makaman da zaka abun nan ka fake tsorawa ka dubi duk abun da zai tsawake ka daga wannan ka ka shatare shi ka bashi kana haka wata rana sai an samu ka samu kana haka wata rana ka dore sai ma a daidai ganin kaman baka taba sabawa ba ba a samu lahira a banza duniya ma ba a same ta a banza ba za a ga mutum an yi zaɓe an kada shi ya sake komowa ya shiga zaɓe ba ba shi ƙuri'a ko ɗaya ba a yi masa dariya Ba ɗin zaɓe ya sake fitowa sai ya ce wannan zaɓe kuma sai ya yi mulki ɗan duniya ya fi mutum a kan lahira ba mu shirya ba ne ba وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول أعظم الكرامة كراما دفت دكا وتكرامة لزوم الاستقامة yanzu ka duba in an ce an dawo daga makaranta kullum sai ka tsara sai an saka rubutun ƙur'ani haka ne haka gama makarantar yanzu ballantana ka ce za ka istiqama in an ɗauko rijista rijistan ka yanzu zero na za a samu ya za a yi kasa da za ka yi albarka da ɗan wanka mai yin haka in dai za a kalli rijista ai yanzu wannan rijista wani abu ne da za a iya fassara ka ana ɗauko rijista a gafashinka za ka da yasta jaron wannan kai baka da karama a dako littafin ka na zuwa aiki a gazi aka jambiro jambiro jambiro ka sa hannu a kan jambiro wannan alantawa ne ana neman tarihin kasa da ɗako na ce gaskiya baka da karama baka da istiga ba mutum kake ba ko mutum za ta ce eh na je wurin aikinsu na ɗauki littafin sa hannu na ga da dama littafin sa. ko mutum za ka ɗauka aiki sai ka je wajen in ma'aikatan su ka ce to Allah wani an na so ya bar aiki a wurin ko ko kuma dai ku taimake ni in ga littafin tauke na wani nake so ganin shi gashi wani wani ka duba sati ɗaya ka gan shi dau sati na biyu ka gan shi dau sati na uku ka gan shi dau daga tun lokacin da in ya wuce sati ɗaya bai latti ba sati kaza bai da lafiya sati ga zai ta Allah zai su ba haka zai zai insani wannan littafin da ake na sa hannu shi za kuma yadda shi a umdan tarihin mutum na rashin lafiya ne anguwa ne ya tafi menene ya same shi a'a wane ne tutsai ka da waje to gaskiya wannan sai dai maneji a zana da shi lalura za ka kama bakon ba an yi manza daga yadda ka zo ka zo a lafiya kenan sai zai kawo ka zake maimakon a zauna ana rage mutum kuɗi wannan ba a da shirin da kuɗi sai kawai ka kyale shi a azamul karamatu iske istiqama ka je wajen aiki ka ga abin da shi yasa ka ga wasu ba san fara hannu ba a san abin da shi a fi hannu to kuma wurin sa hannu da shi za a fassara ka wajen aiki aslani lil istiqamati akwai wasu asaloli guda biyu wanda za su taimaki mutum zuwa ga istiqama wasalafu yadhkuruna aslaini lil istiqamati wa huma al iktisadu fil a'mali yin tsakatsaki a aiki tsaka iktisadu tsakatsaki fil a'mali kada ka zaƙi za ka fare kada ka tsaya a baya a baya za a tafi a baka ba za ka gyaru ba duk wanda yake kullum yana baya ina baya ba zai gyaru ba kawai an samu madadi a cire shi a nemi wani wanda za a yi aiki da shi domin amana Allah ba za a bayar da ita ba kan wanda ba wannan ba ko da zai je ce to za a kore ka kai ma yadda a kore ni za a kore ka a wannan kanka ni in rayuwa ta ta kare a wuri duniyar ma za mu basta ba wani aiki ba duniyar kanta za ka basta in kana da gaskiya me kake gudun a kore ka an kore ka gaba sai ka وهما الاكتساب في الأعمال والاعتصام بالسنة دين ريكو دا سنة كوجي وانا مغانا دراء فدي فإن الشيطان يشم قلب العبد شيطان كم مرة يشد تند يجري من إلى آدم مجرى الدم to wajen inda yake zagawa yana bin cikin jikin nan yakan shanshani zuciyar mutum ya san sana ya san sana ya san sana kuma yana haddul menene ake ce masa shamli ina da karkaiban abun nan kamar misali na ake maka a daji irin dajinmu kuna dafa kaza ko kuna gasa bushiya kuna gasa gafiya ku ce ka koma ka raɓe da daddare sai ka zakari sai ka zakari kana na ɗaya zakari ne kuma ya zai ya san suna wannan ya san suna wannan ya san suna wannan saboda yana da hadu shafi lokacin da kuke baka ganin sa amma dare na yi za ka ga shi ya biyo kanshin nan to shi shaidan yana shinshunan lalafi yana shinshunan zafin nama mugu idan kana da zafi nama ta eh, ta tura ka haka za ka lalace ai ka halaka ka tsara ai yi wani ne haka zarce abin da ake nema daga nan inda yi fit da kai daga tsakiya ba ruwan shi da kai ta tafiya idan ya shin da kasa ne kamar lalace ne kai sai ka ga ka yi kokari kallewa na bai iya irin naka ba to ai kai ka ga ka dai zama abin da kai ga fa abin da ake nema kaga ka kai ban taba kaza taimako ma kai aka ba har ya ja ka ya ja ka ya cire ka daga gaskiya duk wanda ya samu a waɗannan shi ya ci nasara ya tabbatar da ɗan gaba gaba bai shiga aljanna ɗan baya baya bai shiga aljanna wanda yake tsira ɗan tsakiya sau da kai kan shinshini zafin nama ba a teku ya kan shinshini lalace inda ka fi ƙarfi sai tura ka sanan don haka za ka ga 'yan tsakiya 'yan kaɗan ne shi sa mai muktasar min hajjal kafi bin cewa a duniya ba abin da yake zama tsakiya wuya tsaka tsaki ba ya fi komai wahala fa inna shaitana ya shimmo kalbal abdi wa ya ya gwada shi فإن رأى فيه داعية للبدعة للبدعة إن يجنسي أنا أول بدعة كان قبا قبا كينا حرزي الله كي يكارا وإعراضا عن كمال الإنقياد أوكي كي دقين طاعة للسنة أخرجه عن الإتتام بها sai الله kan da shi ai wannan بس kaza dada نونكا wa in hafihi hirsan alaiha in ya ga mutum kuma yana da kwaɗayi akan sunna wa shiddata talabil laha lam yazfir bihi min babi iqtita'ihi ya yanke shi daga sunna ba zai iya ba ana fa amarahu bil ijtihadi sai ke nunka wancan jan shi yake baya har ila ba shi da sunna yana baya baya haɗe da bashi da sunna wannan kuma zai ta tura shi ya ta aiki ya ta aiki har ya fita wal jawru hatta kai ya zalunci ranka wa mujawazati hadd al iktisadi ya tsallake iyakan tsaka tsaki fiha qailan lahu yana mai ce masa in hadha khair ta'a ai wannan alheri ne ai wannan da'a ne waziyadatu wal istihadu fiha aula dadawa da istihadi akan dadawan yafi fala taftaru ma ahli al-futuri ainihin kada ka yanke tare da yanka ko masu lalaci wala tanam ma ahli naumi kada ka yi bacci tare da masu bacci فلا يزال يحصه ويحرضه ينا جن هنكلنسا حتى يخرجه عن الاقتصاد فيها قال بعض السلف رحمهم الله امم اي اي اي kaga ai shari'a ce kaga tsakiya ne tunda Allah bai sabota abu da kun da har Qur'ani ya faɗi tsakiya ne duk abin da annabi ya yi tsakakashi ne duk abin da rayuwa annabi tsakatsaki ta ce zai ci ya sha bai tsallakewa in ya sabu abinci ya ce bacci ya yi bacci daidai gwargwado zai tashi ibada tsakakashi, ga aya ga abin da ta ce wannan tsakiya ne wato hasi kansa tsakiyan ba mutum zai zaɓe shi da kansa ba annabi dai shi ne misali duk wanda ya irin na annabi yana tsakiya turaka e eh. eh, haka in ka kasa uku ko ma kasa da uku ko ma sama da uku ba qur'ani yana cewa nishful laili ko sulusul laili sulusul laili eh aw sulusahu kaga wannan tsakiya ne mutum ya ɗauki wannan tsakiya ya ɗauki irin kiyamu laili annabi dawuda zai tashi tsakiya daga nan ya kwanta su dufi daga nan ya farka shi kenan ya farka in ya fita yaƙi baya gudu in ya je gona bai dawowa sai an gama ko sai rana ta domin mai tsakiya ya rike kuma bai ci sai sana'a hannunsa bai cin abinci sai abin da hannun sai sama anta sun ki sai wani imam muhammad hmm? wani yanzu ba ga imam muhammad ne fa aka je aka same shi yana wani neman ilimi kwana biyu ba dan shi ba ɗalibai suka biyo shi suka yi sallama a ya yaya jiki ne faru ne kwana biyu mu ganka bai ce fata aka yi an fata min mayafi da to na aka fashi sai suka ce to ga zinari kaza wannan ga zinari kaza aka tara masa taimakon zinarori ce baya so a bashi zinari daya wanda yake so a kufan masa littafi ya kufan masa littafi na zinari daya bai san kyauta har wani ke kyauta shi ba san ana kufan zinari ba nake tambayi zai da su ne sun yi laifi sai a ce su wasu zakara rubutu wasu zakara yanzu yana da tsada wajen kufan ɗari biyar sai ka rubuta sunan bakaran ka ka ajiye ɗari biyar da wani ɗalibi ya yi zunubi makaranta suka kama shi ya zai da hanyar ce ta neman kuɗi amma dai ta haranci tunda shi wanda ya bashi rubutu ya bashi ne da kansa amma dai inda za a gane ana sayan rubutu a ce to kofan min zan kofan muku risala misali ko zan kofan muku lokacin ba a yi bukari ba to zan kofan muku muwasa riwayar shafi'i saboda ɗalibin shafi'i ne zan kufan muku muwatsa a dinari daya ce to shi kenan ya karɓi dinari daya ya ce kaya ya kufan musu muwatsa misali nake faɗi ainihin akan dinari daya bai yadda ya karɓi taimakon wani ba yau ga in an raba taimako ne zai dinga zage-zage ai abun san rai ne ni ba a bani ba to Allah ya isa Hmm? an kawo taimako an raba wa jama'a ni ba ba ni ba Allah ya isa kuma ɗalibin addini ne sabbe sauƙaƙe sai ka rasa ne ake karanta za a yi karatu a gama ka rasa ne mutum ne in an yi karatu an gane wai me ake fahimta ne sa da wai ko kun ji karatun nan sai ku ce min kun ji kun gane ku ce ga abin da ake nufi ga abin da ake nufi ko ba haka ne ba sun ce gaskiya haka ne to amma an tashi aiki ba ku imamu ahmad da aka je aka same shi aka ga masa kofa ya ya ita an sace min mayafi ne aka ce ga dinari taimako aka haɗa masa ce a a ku ba ne ɗaya in kofan muku littafi kaza wa ke son littafi kaza wani littafi a cikin ku ya faɗa ne in kofan masa ni kan jin sai yaya yanzu da za a samu mai mai faɗin gaskiya zai ce sai yanzu wannan ma kana nufin ai koyi da shi eh mana ba yi sa rubuta shi ba lafiya baka yau kullum za ka yi ce muna da wannan maganar din za mu dibabin na sai mun je kan maganar kyautar za mu ga cewa duk mai karɓar kyautar mutane yana cutar da musulunci ne a balle annabi mutane ba sa son su da dukiya sai kana almajiri kana neman kyauta kana koran mutane ne a musulunci kana koran mutane ne a musulunci da tajiri ya zo kana neman abun hannunsa kana neman abun hannunsa dole baya baya mu mun samu a wannan masallacin ɗin wallahi akwai wanda ya daina zuwa masallaci saboda yawan roƙon shi da ake shi kuma yana jin kunya ana gama sallah sai a je gindin wasan sa a yanyare allaje ina kwana na zo ban same shi ba allaje ina kwana in mai aiki aka samu wannan ina aiki a wuri kaza yana fita daga masarautu sai a bi shi ya gaji Allah na zo na bukatan ainihin kaza ne ma na zo na bukatan ainihin kaza da dama dole su dinga zanzarewa kai ibada ka zo yi to kuma ibada ba ta samuwa me son ka taimake shi je ofis ɗinsa amma masallaci ba wurin neman taimako ne ba ba wurin maula ne ba ba ka gan shi ba to shi kenan nemi gidan shi can ka ka same shi a gidansa shi ma dai ka zubar da mutunci ka daga masallaci nake ne da masallacin kinkinar ne nan na da bukatan kaza kaza amma duk dai ina jin kunya amma dai a ɗan taimaka min in akwai saboda roƙo ba kyau قال بعض السلف ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه مبعث عنه Allah bai yi umarni ainihin da wani umarni ba illa ainihin naza'a illa wa naza'a ka ne face akwai fisga guda biyu lishaitani da shaidan fihi idan umarni ya zo mala'ika na ce ga yadda za shaidan na ce ba haka za a yi ba ai in an yi wannan ma yi? Da ka gani ko umarni kawai ɗayan yanka in ka ce aika za aika za wani ya mike ce mun yi kaza ma yi? in ka ce wa jama'an ka aje a aikata kaza sai a ce ainihin an manyan kaza manyan kaza ma ya yi inda ka ce a fara ba nan za a yi ba abin da ka ce ai ba shi za a yi ba In ma ila ke ko dai zuwa ga baya baya wa in ma ila mujawaza ko kuma ya tsallakar da mutane umarnin wahil isratu shine abin da ake ce masa tsallake iyaka wancan kuma tsayawa a baya tafari wala ibali bi ayyihima zafira duk wanda ya samu ya ci nasara wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam li abdullah ibn amr ibn al-as radiyallahu anhuma ya abdullah ibn amr mutune ne yawan ibada yace ya abdullah inna li kulli amilin sharra duk wani ne aiki ina da nishadi za ka ga in ka ta fara aikin ka samu nishaɗi ka samu kwaɗayi a kan aiki to ba za ka je da nisa ba duk abin da ka ɗauke shi gagga gagga gagga da wuyar sai ka shi kama a hankali a hankali haka kai inda ake nema to ba za ka dawo ba inna li kulli amilin duk wani mai aiki yana da shirra shirra ita ce alhirsu wanda sha Wani kulli shirratin duk wani ko nishadi fatara yana da yankewa saboda za ka yi zafi za ka yi zafi za ka kai ka baya sai kuma shi kenan sai ita tafiya wani za ka ga zai tsaya akan aikin alheri wani zai tsaya akan aikin shari faman kana fatara duk wanda tsayawansa ta kasance ila sunnatin aflaha

wa man kanat fataratuhu ila bid'ati wanda yankewa sa ta zama akan bid'a khaba wa kasira qala lahu dalika an ainihin ya faɗa masa hina amarahu bil iktisad fil amali lokacin da ya umarce shi ya tsaya tsakatsaki a aiki khairul a'mali ma adawama walau qalla fa kullul khairi ai duk alheri fi ijtihadi bi kitfadi wajen ijtihadi fi ijtihadi bi kitfadin kokari yin iyayi a takaice wa ikhlasin da yi kuma saboda Allah maqarunun bil ittiba'i da ikhlasi wanda yake haɗe da ɗa'a wannan shine istiqama Allah ka bamu mu istiqama a gurguje manzilatu tawakkuli matsayin tawakkali za ku tuna da safe daga halayen tawakkali ya rikitar da mu gaba da ni da har yamma wannan karatun da muka yi da safe shi nake ta juyayi juyayin da nake akan wannan karatun kawai ina duba yadda za mu yi nasara a wannan duniya ne duk ta inda na kalla gaba za mu yi nasara ba saboda duk wani hanyar nasaran ba mu da ita tawakkali na daga cikin nasara amma tare da ittisadul akhbari to don haka mai abin din in dai ka biyo shi ka fahimce shi da kyau dole in ka kalli ma koma rayuwanmu akwai hadari sallallahu ta'ala wa alallahi الله فتوكلوا إن كنتم al'umman annabi ga Allah kaɗai za ku dogara in dai ku kuna da imani ga Allah kaɗai za ku dogara duk wani wanda za ka kama wallahi bai kai ka gaci ƙasƙantacce ka kama kaka ga mutum da kuɗi ko loko ne kada ka ga mutum da mulki ko loko ne zai ƙare kada ka ga mutum karfa ka dogara da shi ko loko zai sakwar ka sai Allah shi ne hayyul laya ya mutu ya tsofa ba a cire shi wane mutum sai dai a faɗa ne kawai don misali amma duk wanda ka kama zai rasa wata ran holoko ne kakka dogara da mai kuɗi kada ka dogara da mai mulki kada ka dogara da mai matsayi zai kare kada ka dogara daga karfa wata rana za a ga Allah na nuna darasi kusan duk mai karfi sai ka ga ya irin wani tsufa na abun tausayi to Allah kaɗai eh, wa alallahi bisa Allah kaɗai ta ga wannan siga ce min gil hasari tawakkalo yankuntun mobili Wakala an a عن na biyu haka ya faɗi game da sahabban annabinsa allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel lokacin da aka zo za a ta sahabban annabi abu sufyan ya shirya gangani mana taburul khamis harbul asam yaƙin baki yau a duniya nan ta dukkan yaƙin baki shi ya fi yawa mayaƙan cikin suke ta a dinga firgitar da su a yi musu kaya fankama fankama ya shafe ta ce a yi masa kaya masu yarba tsola yarba tsola wani kawai da ganin kayan za ka firgita duk holo kwani harbul asam a zuga sa sai kai tangan da duk kake hmm. to haka dukkan wannan fankama ne ainihin abin nan eh, da yake da suna tsoratarwa ne aka zo ana tsoratar da sahabban annabi ya tsara ga abu sufiyanin nan ya dawo Allah sarki kada ya zo wa'annan da suka bi ciwo ya ƙara fasu ku yi ƙoƙari kar ku bi shi kar ku bi shi ku rabu da shi haba sahabban annabi suka dinga kambara suka ji an musu kai ne qala lahum an-nas fa inna an-nas qad jama'u lakum mun nasu quraishawa fakshahum ku kiyaye su ku rabuta su fa zadahum imana wannan ya daɗa wa sabon annabi imani yace hmm, don zai ku da rabon zan rama sabon da aka yi dama an kashe min kani yau babana na kwance a can sai na ɗauko fansa duk wani tanadi da yake da shi kowa zai ɗauko shi to mai amfani in je gidan in rayu baba na na kwanci akan bi ma barin je samu ɗaya mai mutu an kaso saboda haka nan kowa ya fito yana ɗauke da mutuwa ya ƙara musu imani wa qala wa qalu sahabbai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil duk wani tsorata ku da za a yi a firgita ne ne an yi tanadi za a karya su ta rabu da sau hasbunallahu wa ni'mal wakil in Allah ya rufa mu kenan in ku ba Allah ba mun da imani ba wanda ya sai yi mana illa Wasu wa fi hadithi في حديث السبعين حديث موتى سبعين سبعين ألفا da يدخلون janna. wanda aka ce za su shiga aljanna da ghairi hisab humul ladina la yastarquna su ne waɗanda ba su neman du'a'i neman magani ba yin maganin ne ba su ba su ce yi ne domin in ka ce yi ka yi roƙo ka yi roƙo wala ya ta tsayyaro ba sa canfi. wannan abun kaza ya haifar da shi Allah ya kaddara shi wala yaktawuna ba su amfani da wuta wajen magani wa ala rabbihim yatawakkalun bisa ubangijin su sai suka dogara sau da haka nan ba ruwanka da wani mutum ba ruwanka da wani mai mukami ba ruwanka ba ruwanka da ba ruwanka Wafi الصحيحين yasa wuta lala wasu eh, kan ce sakiya ah. tun da sakiya ah, ma sai an sa a ah, wuta ba a kan ce yanzu an kaga ko a asibiti ba akwai inda ake kwane wani ciwon ba ana kwane shi da wuta wanda ba ma da ke tsakari ni dai in dai da wani maganin a bani amma ba maganin wuta a jiki wuta ce ko sai suke amfani da ita su kwane ciwo ina ga kyansa ne ko amma ba haka ba kyan san mana kuwa ba mai ce na san da shi likita ne ko wuta ne fice sawa ko tuntuni akwai magani akwai dafi in aka sa mutum dafi wani dafin sai dai wuta ba ga abin da aka ce za a mu'awiya ba ga ce ranka da dafi ya shi da ninka kuma mutuwa za ka yi na ci gaba da zama a ah, haka yanzu ne abin yake yanzu sai dai a sa karfe a wuta a tsora a kai yaka zai mutu gaba ɗaya da mene din amma dai da zafi in kuma ba haka ba akwai wani maganin da ake haɗawa idan ka sha tofa gaba ɗaya ba za ka ƙara aiwa ba zai tsinke mahinka yana da ƙarfin da zai cire ba za ka ƙara aiwa ba yake ƙari wuta ba zan iya jure mata ba ina neman tsari gare ta a ba ni wancan ɗin Inda da nake da sun ita to shi ne ya iktiwa'i kayyo guda ɗansu in ƙala wafi sai أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك أسلمت وبك amantu. وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون wannan du'a'i ne na kwanciya bacci mutum kuma zai iya yin wannan du'a'i a koyaushe ma'ana fa ya Allah a salamtu da kama ba da kai na gare ni hudubar mu da idi a taflimu sallama wa Allah komai to wannan abin da aka faɗi a hudu ba shi ne wannan a taslimun da ake magana in za ka kwanta bacci sai ka faɗi abin da duk aka faɗi ka ba wa Allah komai naka ya Allah aslamtu laka wa bika amantu da kai na imani da kai kaɗai na imani na gaskata dukkan wani abu na cire shi wa alaika tawakkaltu na dogara a gare ka shine mahallu shahidu ku? wa ilaika anatta gare ka nai ina ba ina ba son Allah bu ƙanƙantar da kai ga Allah durufafar Allah kadai ya haka ke duk wanda ba Allah ba to Allah gare ka kaga nan a wurin kwanciya bacci ba karamin tauhidi bane ba a wannan inda ka kwanta ko mutuwa ka yi malam ka mutu da irin wani kuduri eh, mai kyau don wannan ita ma ta karbu da duniya a zuciyarka ka yi bacci da wannan waje ka kafanto saboda kai nake duk faɗan da nake kafanto bi sababika wanda ka gane faɗa da shi kai ya taɓa wanda na yadda da shi kai ya yadda da kai kai ya gamfa, Allahumma inni a'udhu bi izzatik Allah yana tsare neman tsari da buwayanka shi wannan ya fi ma ka je ka samu boka ko ka je ka samu wani malami malam malam imin du'a'i wa zai maka irin wannan du'a'i sai dai ka ce malam koya min du'a inda zan dinga yin zan kwanta bacci sai zo ka dinga dauka kaɗan kaɗan dan kuma ka iya ɗauke wannan kullum in za ka kwanta bacci ka tabbatar da ka yi wannan ka dubi yadda duniyar ta kasance zai yau a ce maka ƙauye kaza kullum akan bishiya suke kwana ƙauye kaza wasu masu dubara su tafi makabarta su kwanta wasu su zama kaza mutum nan a cikin gari ka shiga ta nan gidanka ka fita ta san ka ya kaɗa su ke ka je wani lungon ka kwana an fada wa gida ta ya alajin baya ina alaji alaji baya wannan horo su kamata mutane su dinga karantawa wa alaika tawakkal dan na kuma baya da yawa la ilaha illa anta mutum ya jaddada aqidarsa babu wani abin bautawa na gaske sai kai kadai Allah ku kuma ya zama wannan magana ta je zoci an tadilla ne kada ka batar da ni Allah an talhayyul ladhi la yamut kai ne rayayyen da bai mutuwa wal jinnu wal insu yamutu to duk wanda zaka kama a duniya ko imma aljani wa imma mutu to mutuwa kake amma Allah alhayu lazi la mutu yau ce za ka bar cikakke ka kama na kafashe shi ne jahilci to wannan shi ne du'a inda akwai mahallu shahidi a cike da yawa amma muri ba kafa wanda ka haddace kana yi ka ci gaba da yi wanda yau ka ji wannan a daren nan kada gari yawa kada daren nan ya suta sai ka haddace in baka iya karatu da rubutu ba ka samu wani cikin sirri biya min du'a'i nan da ake Allahumma laka aslamtu na rike wannan gobe ka dawo gobe ka amantu ka kara da wancan dan haka muke rikon du'a'i mu rike mu rike ga mu wa fi tirmidhi an umar radiyallahu anhu marfu'an law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi inda abun za ku dogara da Allah bisa cancantan dogaro gare shi la razaqakum kama yarzuqu tayy Allah da ya ciyar da ku irin yadda yake ciyar da tsuntsaye inda mun dogara da Allah malamai ya babu a daji. a daji na akwai shanun daji ba na kowa ne akwai jakunan daji har akwai raƙuman daji ba na kware ne ba akwai awakan daji akwai ragunan daji ga zabin daji ga kajin daji ga doyar daji ga wane ne daji ga gwandar daji mala hatta a ga tsorowar don gwamnati za a samu a yi gashi nan na daji abubuwa a daji ga sunan lafiya ga mangwaron daji wannan kwai tatuwa da muke da su duk a gida akwai su a daji ba na kowa amma barin allah abin ya ɓalɓalce abin ya rasa albarka aka waye gari muna tabbatar juna kai to kuma Allah ta abun da zai tuttuɗo mana kamar su ta gado khimasa za su yi sammako ainihin da yunwa ba komai a cikinsu jakasu ba komai ciki ba taro ko bitana yamma na yi su dawo a kwance a koshe kuma sai da safe وفي السنن ana انس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال يعني إذا خرج من بيته وند دكي فأي ونن دعاء لوكة دبيت تدبي دلقا سيدي أنا غامو لشين إيماني يا زما متون زوتي أصلا شكا وند دبي إيماني دا الله الله وين دان أتكار دكا باسو نسا أمفاني باسو نسا أمفاني يو سوى دزوتي أصلا شكا in dai ka yi imani da Allah ka san kace bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah shikenan yaro zai iya namiji zai yi mace zai yi sarki shi zai yi kala shi zai yi shi soja zai yi shi dan sanda zai yi kowa na neman tsaron Allah shi yara za su yi shi ne manya za su yi da sunan Allah ma'anan ina neman taimakon sunayen Allah kan na dogara bisa Allah na kama Allah ba ni da wani wayo ba ni da wani karfi shi ne ba wasu kake babu wayo babu ini ko babu dabara babu ini an ce sa babu ini babu dabara shi ne kowa haulu ne dubara to babu wani babu ini babu dabara duk ta kare wanda ga Allah wani ininmu da muke da shi mun bashi wani dubara da muke da shi na plan mun sake shi illa biya bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah yuqalu lahu nan take rashin imani ne ka sa abun ba zai yadda za ta aiki ba za a ce masa hudi tawakkufi tawawwaki kalmomi kowace zaman kanta take an shiryatar da kai an tsare ma addinin ka ba za ka halaka ba an kare maka duk wani abu da zai ya taso maka wawuke ka an baka tsaro an baka kariya za a faɗi masa wa zai faɗi masa Allah ya sani mala'ika ne a kan ko Allah ne da kansa zai faɗi amma dai daga hukumar Allah za a taimaka hudita wa kofita wa wakita da Allah ne ka ɗauki tsaron Allah me ka tsauki karewar Allah kaman annabi ya yi du'a'in nan ne saboda mu ƙarshen zamani kaman ya shirya mana du'a saboda mu ne za mu shiga matsala daga masallaci na zuwa gida kana san su zane kawai bismillah tawakkaltu ala Allah wa hawla la quwwata illa billah hudita wa kufita wa yaqulu shaytanu الشيطان shaytani akhar sai shaidan ya faɗi wa wani shaidan shaidanin da biyo zai halaka mutum ko zai jawa mutum kaza sai shaidan ya gaya wannan shaidanin kai falaka bi rajulin kada hudiya wa kofiya wa hudiya kai ina za ka bullo wa mutumin da an shiryatar da shi an tare masa an kare shi ta ina za ka shige shi koma ko da bai kwaye dai dinga jin ka nesa nesa duk inda ka na kallon ka kana jiwa ya sake fita da gudu ya koma da bayan ka kama mai ke samu sanar da shi imani in ka faɗi ba zai gwada Allah ga zai iya ba a gwada Allah ka sallama ka ba da kai a tawakkulu nisfuddin kama Allah rabin addini ne ka sallama wa Allah kada ka kama shugaban kasa kada ka kama attajiri kada ka kama wani malami mai alfarma kama Allah tsakaninka da malami ya koya ma addini ya nuna maka sunna wa nisfuhu al'ina al-inaba kaso na biyu shine komawa ga Allah da haka addini aka ah, samu tawakkali da ina ah, ba an ah, gama fa inna dina isti'anatun wa ibadatun ai addini neman taimakawa ne da'a ce fattawakkul huwa al-isti'ana wal ina ba hiyal ibada ita ce da'a ba shine son Allah ba kankantar da kai ga Allah durfafan Allah watsar da wanda duba ba Allah ba yi ibada wa manzilatahu matsayinsa wanne a tawakulu matsayin tawakuli wannan manzila na ausa Ulmana, Zili, wa ma'uha ta fi dukkan mukamman nan fa'i ta fi su kuma tattarowa kai sai ka ga wane ne ba wa daidai ba malam komai na cikin musulunci kuma abin da yana tsakanin suna sunayen Allah wala ta zalu ma'amuratan wannan matsayin tawakkali ba za ta gushe ba tana rayuwa bi tana raye tana wadatar da bin nazili na ga wa'inda suka sauka a wurin lishi'ati muta'allaqit tawakkuli saboda fa'in maratayan tawakkuli tawakkali tara ta da abubuwa da yawa wa kasrati hawa'idil alamina da yawan bukatun duniya wa umumi tawakkuli da gamewan tawakkali ya hada kowanne bangare labudda ne na tawakkuli wa waqi'ihi min al-mu'minina aw kuwansa daga mu'minai wal kuffar nan kada ku tafi da nisa da mu'minai da kafirai dukka suna yin tawakkali barayi suna tawakkali barawa ya kan kama Allah ba ga barawa ba zai ci a roƙa masa Allah zai je fashi gari ka ba ya tsaya ya roƙi Allah ya roƙi Allah ya faɗa ba dama ka saba wa Allah sai da taimakon Allah gashi ba son saba amma mai saba wa Allah bai iya saba wa Allah sai Allah ya sa masa hannu to ya za a yi mai sabon Allah fi ka mai sabon Allah yana roƙon Allah a kanka kai mai gaskiya ya kamata ka zaka ka roƙi Allah wal abarari wal fujjari dukka suna dogaro da Allah ka abu da su aikata wato matsalan rashin sakin ciki ne da Allah yanzu ba ba wannan fajirin nan da ya tashi rufafi wannan bawan Allah zai masa fashi kawai ya fito masa sai ke mai duka ake ne kake so kudi sha a kashe fara ne me za ka yi ta kashe ne duki ake ga ta tafi da ita ita a ah, dama duki aka wace ni sai na kashe ka yau sai ce za ka kashe ne ce to ba ne na tula raka biyu ishe i ya alwala ya kabbara na fila a ba ya karanta ya roƙe Allah na farko al'arshi ta kaɗa ya maimaita al'arshi ta sake kaɗawa ya sake maimaitawa al'arshi ta kada wani mala'ika daga sama ta uku sai ya tafi zan roƙon Allah sai Allah ka bani daman karɓo ba wancan haka Allah ya ce to je ka kiftawa da bismillah sai ga mala'ikan nan mala yana ya zo a tuffan mutum tun da gona yi sukan fa mashinsu a kan dokinsu a kanin kunnen nan nan yake tsora mashin din yi. kawai ya gano mutumin nan kafin ya je wajen wannan wancan mutum ya iso mutumin nan ya tafan masa aka sasa aka yi aran gama ya tsere shi da mashi ya yadda shi wancan na wurin su gaba ya ce malam tashi ya tashi ya ce bawan Allah daga ina kake ya ce a ni ba mutum ba ne ba mala'ika ne ni ɗaya ne daga cikin mala'ikun sama ta uku du'a'inka na farko al'arshi ta motsa na biyu al'arshi ta motsa na uku da ta kaɗa na ce Allah ka ba ni ikon yin karbi wannan bawanka shi yi ya ba ni dama ta suka ta to ai mutum yana du'a'in yana shakka saboda kanan ba zai yi ba du'a'i ana fassara shi kamar makami ne makami aikin makami ya danganta ga mai makami ƙarfin shi da mai shi ne aikin makami to shi ko du'a'i ƙarfin zuciyarka irin imaninka da Allah da gyaruwar zuciyarka saboda kanan tawakkali ya kaso ya shafi kowane al'abarar wal fujjar wa tayr wal wahash tsuntsaye suna da tawakkali dabbobin daji ba in dabbobin gida fa'alus samawati wal ardi halittan sama da kafa al mukallafuna wa ghayruhum wanda aka dora wa ibada suna sakka tawakkali wanda ma ba dora musu ba haka fi maqamit tawakkuli shawa wa in ta bayyana muta'alliqu uh, tawakkulihim ko da maratayan tawakkalin nan ya bambanta ga maratayan tawakkalin guda hudu inda tawakkalin ke ratuwa a kai fa'au wannan martaba ta farko fa'auliya uku waliyan Allah wa khasatuhu zababbun Allah mutawakkiluna alaihi suna dogaro ga Allah fi husuli ma yurdihi minhu wajen samar da abun da zai gamsar da Allah daga gare su ai kun ji ko da ba ku gane ba ma'ana suwaye na farko waliyan Allah kuma fa zaɓaɓɓun a wurin Allah to suna dogaro ga Allah kaɗai a wajen mai fi husuli ma yurdihi wajen samar da abin da zai yarda da Allah daga wurinsu ai ana nan iyakan abudu ko iyakan sayi kuma sannan in ka lura ma yurdihi bakan da ya ce abin da zai yarda da Allah ya suna da yawa su samar da su to ga Allah suke dogaro ya taimake su shi ke taimake su shi ke taimakon su su samar da duk abin da Allah zai yarda da su don haka suka zama martabatul ula wa fi iqamatihi fil khalqi haka nan wajen tsayuwansa fi a cikin halitta ma'ana ainihin eh, tun da kaga ai ma yurdihi iqahi iqamatihi wajen tsayuwansa a halitta fa ya tawakkalu na alaihi fil imani eh suna dogaro gare shi a imani can wancan ke yi kamar ai kaga eh, Allah ne ya tsaya kowace halitta iqamata yi fil khalqi Allah ya tsaya wa kiyashi Allah ya tsaya wa tsayara Allah ya tsaya wa ɗan adam Allah ya tsaya wa duk Kan kowa bai iya tsayuwa sai da Allah shi ne magana ya ɗazu kamar misali ne a ce duk abun da ka gaya tsaya da yake a duniya za a zafi wanda ya tsaya maka misali yanzu masallacin nan in ban da ba don Allah ya sauƙaƙe masu sharansa ba da ba zai zama ciki ba idan ka ji yadda ake fama wajen shara kafe ɗin nan ya zauna a haka sai ka yi mamaki ina jin inji an sai inji daya bayan tsaye ya kusa goma ko ina ma gudu ya kama ga wakilinsa eh? injin da ake sharan masallacin nan ya fi goma kullum haka nan ne gyara a gyara ai ne ina jin a karshe ƙarshen nan injin da aka sanar da dubu na dubu ɗari ko dubu tafa'i dubu hamsin dubu tasa'in dubu kaza ɗan ka sai da ke ba illa ya kace kace in Allah da ni ma zan yi masallaci irin wannan masallaci ba masallaci ba zai rike sai ka duba injin nan nawa yake sha na mai ka dawo bayukan can nawa za a biya wajen su ba a magana yin wannan na ake biya ko yaushe ka je bayan za ka shiga kasar da shi kalkal inaya mutane ke lura da shi iyakace wasu da dama wanda Allah ya lissafa su iyakace yin bukata ta kama shi shiga bayi ya biya bukata wani haka zai kafai ce kai ni na ji ba a neman taimako yaya za a fashe karfawa zai za a yi duk abin da za a yi akwai kuɗin sai ce a to shi kenan ga dubu ɗari wani zai ga miliyan ɗaya mako ajiye a ci gaba da aiki irin wannan shirin ina fan shi haka ga shi nan a dinga ɗiba a ci gaba da gudanar da wannan ayyukan shi sa akan ce ba yadda wani mutum yi wata ƙungiya ba duk abin da kuke nema a masallaci to ba mu san wada tun da Allah ya wadata mu abin da muke ganin a tafiyar da masallacin da shi akwai shi mutane kuma ga suna sun kawo kansu wanda suka kawo kansu suna yi ka zo ka ɓata ka bata mana su ko yara ka a baka su su saba a da duka suke suna yi ne don neman yadda Allah ba suna yi ne don burodi ba ba suna yi ne don shayi ba ba suna yi ne ba don wata waina da ake kawo ko da waina ko ko ba waina ba aike suka sa kansu hisa ba a san a bata yara ba a san a bata yara kamar yadda sauran wurare suka bace su ma su koma su ɓalla faransu da wannan tunda an riga an su kowa yana duba adadin abin da ya tsinta adadin ladan to kuma kai kuma ka zo ka bata su ba gane ko ƴaƴan ka mutum dinga sai abu yana ba su yana sai abu ba za ka mutum wani ce kai ka dina bata ni yaya saboda kana wafi iqamati fil khalqi haka nan tsayuwansa kan halitta kowanne Allah ya tsaya masa shi ya tsaya wa kiyashi shi ya tsaya wa kaza ya ba shi duk abin da shi ke duba abin da ke ciki duk wani ne mashin za ka iske da safe in yi ya jangwali nan ya duba bakin mai ya duba jan mai ya duba kunu-kunu ya duba kaza ya leƙa kaza ya kalli wane ne ya duba taya ya duba wane ne kada ya tafi ya ta ga mashin ina jin sauti ya canza sai kai shi asibiti shi kuma Allah ke kallon bayansa ke kai kiyashi shi asibiti tururuwa an kai ciwo wane ne wane ne duka suna tafiya abinsu saboda haka nan Allah bai to kaga waliyar Allah suna a duba ainihin wannan dogaron kowanne waɗannan tawakkalin su ga Allah wa fi iqamati khalqihi fil khalqi iqamatihi fil khalqi fa yatawakkaluna alayhi fil imani suna dogaro ga Allah wajen imanin ya zauna imanin ya faɗaɗa Allah ke tsayar da imanin sai kaga ya fawa wa mutane imani Wani surafi nusrati dinihi haka suna dogaro ga Allah wajen taimakawa addininsa wa ta kalimatihi haka daga kalmansa kalmansa ita ke illa yana ɗaga ta hannun wasu jama'a wa jihadi a adaihi haka suna dogaro wajen yakin makiyansa wa fi mahabbihi suna dogaro wajen yin abun da Allah yake so wa tanfidi awamirihi abubuwa nawa ba a zaba na nawa samuna ta ba ke zaba yau to to kuwa shi ku girgo su na kaya na وصول ما يرضيه نبي إقامته في خلق في الخلق نأكو فيتوكلون عليه في الإيمان to kenan nan ma a ce wa tawakkaluna alaihi fi nusrati dinihi wa tawakkaluna alaihi fi ilahi kalimatihi wa tawakkaluna alaihi fi jihadi adaihi wa tawakkaluna alaihi fi mahabbihi wa tanfidhi awamirihi sasun gaggawa haka ne to kowa kowa kun tashi a waje kun tashi a futurun ya kaje to masha Allah to waɗannan su ne masu tawakkale da awwal za ka ga masu zuwa ba za su kai waɗannan ba sai na ƙasa wa duna ha'ula'i na ƙasan waɗannan man ya tawakkalu alaihi mai dogaro ga Allah hifi na suhi wajen samun tsayuwansa a ransa ya dage ya samar wa kansa istiqama kaga yana faɗa shi a kansa ne wa hifzi halihi da tsare masa matsayinsa ma Allah farigan minan nasi ya rabu da mutane ga wannan bai kai wa ba ko wa duna ha'ula'i na kasan wa'annan nan kuma na biyu na uku tunda ya tsakko ne daga koliya yau kafa man ya tawakkalu alaihi mai dogaro ga Allah fi ma'alumin yanaluhu minhu bisa abubuwa sananne da zai samu abun daga gare shi na riski kaga ai wannan sananne ne kuma Allah ya riga ya haraba ko arzikin fa ina cewa ku kyautata nema zafin nema bai ga mutum bai mutuwa sai ya abu na ɗinsa ka ga wannan an riga an raba mutum shi na riskin awa afiyatin ko lafiya wannan daga gare shi ne wa nasarin ala aduwin awa ko nasara a kan mata da ta bokare ta tubure ta nemi yi wa mutum shari awwaladin ko 'ya'yansa ya dogara gare shi wajen ganin shiriyan ƴaƴansa maza da mata wani hawi dalika ta zanen bai kai wa'yancan ba kusan shi wannan ma duka shi ma yana magana ne a kansa na hudu wa duna ha'ula na kafan wa'yannan duka gaba ɗaya wajen kama dogaro ga Allah man ya tawakkalu alaihi fi husuli ma yuhi ma la yuhibbu yana dogara ga Allah cikin samar da abin da Allah bai so ba a saba wa Allah sai da izininsa ba a iya saba ta'ala an ya kona fi mulki ma la yurabu ko mai sabon Allah sai ya nemi taimakon Allah in ba da shi ba ba zai iya ba da haka nan su ma wa'ina ya tawakkalu alaihi fi husuli ma la yuhibbuhu wa yardahu min al-zulmi ba ga ko barawa ba yana neman taimakon Allah idan ba mai da hankali ba sai ka san da barawo ya fi dogaro ga Allah daga mutum yadda lalatattun nan suke roƙon Allah ko ta hanyar haram suna kaza za ka yi sai a ce maka an gan wuri kaza sun yi ego alaramuni ana ta roƙon ƙwar'ani za ka dinga jin irin wannan isha'atu su suna su ma sun san wannan abun da suke ba zai tsore ba sai dai Allah ya dinga su tare da sun san haram ne wal wa husulil ismi da samar da banna hatta mutum mace yake ne masa raina roƙon Allah fasadi fa zai wal fawahishi fa inna ashaba hadhihi al matalib ma abota wannan abebe nema la yunaluna ha galiban ba za su iya samun illa bi isti'anatihim billah ya ga mai kida sai ya bude da roƙon Allah ya taimake shi masa kaza yi masa kaza akan wannan abu ai ba bibi ne ba ya san Allah bai san wannan kidan wa tawakkulhim alaihi bal kai bari ma wannan magana kada ya kuno tawakkuluhum aqwa za ka iya tadda dogaransu ma ya fi ƙarfi min tawakkuli kafirin min ashabi ta'ati da ka ga mai ibada bai ibada ga Allah bai bai dogaro ga Allah ba amma wa'incan da suka san shegantaka za su za ka ga sun fi tsananin kama Allah ka abin da suke nema sai ka da ɓarawo ya fi du'a'in nasara a kanka daga kai mai dukiya ka roƙe Allah ya kare ma dukiya ko wani haza yi yulkona an hau da wannan za ka ga suna wurga kansu fil masalifi a mahalaka wal mahaliki mota ala alallah an yi yusallimahum wa yudaffirahum bi matalibihi to nan mun samu tawakkali nawa o e eh, yan tawakkali akwai yan na farko da na biyu da na uku da na hudu sannan na ga matashi fa afdalu tawakkuli ya kamata mu kai darajatu tawakkuli amma mu hakula nan العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالآفية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين